rahim mm. bismillah muna fara karatu da suna allah ar rahmani mai kyauta a duniya ar-rahim mai jin kan mumini a lahira mm. wa sallallahu allah ya daɗin tsira ala sayyidina bisa shugaban muhammadin annabi muhammad wa alihi da iyalan shi wa sahabihi da sahabban shi wa sallama aminta da shi taslima aminci mm. kitabun fihi ash'arun tujalli an zihinin sadir su khashaini wa in shi mawa'izihi yuzilu an alƙalbi mugaffal kulla raini hmm. yuwali kaulaha naskan wa wa'azan wa in zaran bi nazmin kallo jaini wata hadidan wata musilan wa zajiran wata hmm. tsikiran aliyu bin husaini hmm. kitabun littafi kenan ash'arun waƙoƙi tujalli da take yayi rusuka shaini Mm-hmm. Ah, dattin tsatsa aibi mm-hmm. ane zihinin sadi daga tsatsa daga zuciya mai tsatsa mm-hmm. fihi suna cikin wannan littafin wa inna sanamawa ah, wa hasken wa'azin wannan littafin yuzilu yana kauda kulla raini dukkan aibi mm. anil kalbil mugafali daga zuciyar ne. Mm. aliyu bin husaini aliyu dan Hussaini yuwali ya jeranta kaula hazancen wannan waka mm. naska a tsare wa wa'azan da wa'azi wa'in zaren da gargadi binazmin da tsari kallo jeni kamar zinari da azurfa wata hadidan da tsoratarwa misila da ba da misali wa zajiran da tsawatarwa wata zikira da gargaɗi mm, yayi mm,